والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دام درسي نتلغي دعوكو cikin karatunmuna alfiyatul hadith ta al'imam suyuti da sharhinta minhaj zawin nabar 30 yau ga watan rabi'u thani hijira ta 1443 biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya za mu tashi baiti na ɗari biyar da sittin da biyu muna cikin babu adabil muhaddis bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala khatamin nabiyyin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah وذكره بالوصف أو باللقب أو يرفة لا بأس إن لم يعد ومسلم لا عن شيوخ عدلوا عن كل شيخ أثرا ويجعلوا أرجعهم مقدما وهرري وعاليا قصير متي متن اختري ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته نعم shikenan mu tsaya nan na wa dhikruhu bil wasfi sannan ambatan sa na malamin sa ambatan sa ga malamin sa bil wasfi da sifar sa ai sifar shi malamin a au bil laqabi ko da laqabin sa wato shine a abinda aka yi masa laqabi da shi shine laqabi shine abinda abinda yake nuni ya zuwa ga yabo ko zargi shine allaqab hmm, kamar amfun naka hmm? Eh, zaidun anfun na tsati ba au hirfatin ko sana'arsa hmm, eh, ko ambace shi da sana'arsa kamar alhazza ko asamman hmm. la ba'asa in lam la to babu laifi ga yin haka ya ambace shi eh, wajen ambatan shehin hmm, ya ce al'araj sifa ce hmm. ya ce kala shekul mubajjal ya tubance shi abdurrahman ibn hurmus al'arash don an san shi da shi hmm. in lam ya ibi idan bai yi nufin aibata shi da wannan ba hmm. in an san shi da wannan sai ya fada warwutilim la kuma ka yi ya kai mai al-muhaddis ka yi riwaya wajen majalisin imla'i an shuyuhin ka yi riwaya daga malamai uddilu waɗanda an adalai ne wato an musu hukunci da adalci wato ma'ana kada ka yi riwaya daga asa wanda aka yi musu jarhi an kulle shaikhin asara ka ruwaito daga kowane malami asara hadisi wa ya kuma ya sanya arjahahum mafi rinjayensu a wajen adalci da aminci muqaddaman shine abin gabatarwa wa harriri kuma kayi wato <clears throat> kayi ta wato ka tantance abinda da kake yin imla'insa wa aliyan qasira matnin ikhtari kuma ikhtar ka zaɓi a aliyan wato hadisi wanda yake kake da uluwi a cikin isnadinsa a kasira matni mai matni wanda yake kasir wato takaitacce kaɗan mataninsa ba mai tsawo ba summa abin uluwahu sannan ka bayyana uluwinsa ka bayyana cewa wannan isnadi ne ali ta hanyar nuna anwa'ul ulu wanda za mu zo su mm, da ka ce sawaituhu ko wahuwa indi bi badal anwa'ul ulu wanda ake da su wanda za mu zo mu karanta su wato ka bayyana thumma abin uluwahu wa sihhata da kuma ingancinsa ka in bayyana ingancin isnadinsa wa dabtahu da kuma abdabt wato ka yi dabtin almushkil a cikinsa wa mushkilan wa dabtahu wa mushkilan ka bayyana almushkil daga cikinsa na al'asma wal alfaz da ma'ana wadda take wato mai rintsi duk wanda yake akwai zurfi a cikin ma'anarsa mai rikitarwa to ka bayyana shi wa illata kuma ka bayyana illarsa idan akwai wa dhikruhu ay shaykh bil wasfi da kuma wato ambatan shi malamin bil wasfi ai sifarsa Ai sifat naqsin fi jasadihi wato sifar tawaya a cikin jikinsa da aka san shi da ita kamar Sulaiman ibn Mahran al-A'mash wato mai dindimi mai raunin gani eh, alkufi baya iya baya iya bude idan kuma idan sai hawaye da kuma asim al-ahwal mai harar garki al-ahwal hmm. <laughs> asim ibn sulaiman al-ahwal <laughs> kaga ga aka san shi da shi eh. ko kuma da lakabi lakabin da aka yi masa kama shi ma kamar haka ka hundar gundar lakabin muhammad ibn ja'far ma'abucin shu'uba wato mai naci da shiga hanci wato mai sa wanda yake asalin algundar kamar yadda suka faɗa a cikin alkamus shine yaro wanda yake wato irin ɗan kukkuɓe nan haka ɗan ɗan lukuti shine asalin ma'anar gundar to amma ana amfani da shi kuma akan wanda yake wato mai shiga hanci wajen eh, wajen yawan tambaya an ce ibnu juraij ne masa wannan lakabin da ya je basra ibnu juraij da ya je basra saboda yawan tambayarsa sai ya ce masa hati ya gundar shi kenan lakabin ya bi shi <laughs> alaikum salam gundura watakila daga nan aka kawo ta daga nan hausa suka ɗauko ta ahsan Eh, daga gundar ne <laughs> wato mai gundurar mutane eh, walwain luwain muhammad ibn sulaiman al-misisi eh, laƙabin muhammad ibn sulaiman al-misisi a ah, luwain hmm, bari mu ga luwain a ah, tasgirin laun ne luwain muhammad ibn sulaiman al-misisi al-misisi ah, nisba ne ila missisa. ايه جريني ولوين كزبير ولون لقب آه، لقب ابي جعفر محمد ابن سليمان ابن حبيب الاسدي المصيصي الحافظ عن مالك وطبقته وطبقته وعنه ابو داود والنسائي وابن سعيد وانما لقب به لانه روي انه كان دلالا في سوق الخيل فكان يقول هذا الفرس له لوين وهذا الفرس له قديد وكان يقول قد لقبوني لوينا وقد رضيت به وألون كسود وتلون كلاهما مطاوي لونه تلوينا آه، والوين كزبير ولون هذا ما ساعدنا وتجي ولا لا دغبا ما نيمو الوين نعم نعم Wani wani ونويل بقى محمد Suleiman سليمان المسيسي na'am. A'u أو بهرفة ko kuma bi khirfatin ko kuma ka ambatansa da sana'arsa ka hannab wato wanda yake sanya hanut mai sanya turare ga a gawar waki wato wanda yake shirya gawa wasamman da mai cinikin mai mai mai mai kamar yadda muke da inuwa mai mai لوين تصغير لون ذكر أنه كان له حلقة أيام سفيان بن عيينة في الفرائض يحدث عن مالك لوين محمد آه، كان آه، كان معروفا بلوين وكان لا يكره أن يلقب بلوين ويقول لوين تصغير لون و ai اي ike sayar da ya ce haza farasun lahu luwain wato mai كو to shine daga nan aka fi masa wannan laƙab jafar ibn sulaiman na'am muhammad ibn sulaiman luwain bari mu ga mai zahabi ya ce a cikin tarjamarsa luwain abu ja'far قال محمد ابن القاسم الأسدي قال لوين لقبتني أمي لوينا وقد ربيت وقال الخطيب غيره كان يبيع الدواب فيقول هذا الفرس لا هذا الفرس له لوين ولقب بذلك <laughs> إيه، تصغير تصغير للون للون والزيات والزيات ده وانا السمان ميمن شانوكو الزيات كما ميمي والزبال والزبال يعني الزبال مي مي مي بس مي دوك شارا مي ديبن تاي مي ديبن شارا <laughs> eh na'am eh attabuzaki mai cinikin fatar jaki ba attabuzaki bilkaf hmm. eh attabuzaki attabuzaki eh bizal eh, eh, shi kuma mai taki mai a'a me sayar da fatar jaki me abin nan fatar jaki ko attabuzaki alminqari alminqari alminqari waye <laughs> aji abubakar ne a tabu da ke bar da Allah mu gani wanta taki ne ko wala na manta a bari mu ga bari mu ga al a shi kuma al-minqari kuma abin nan ne wannan nasabar nasabar sa ne zuwa ga fuwan al-minkari abi nisbatun ila bani minkar ibn Obaid, ibn muqa'id ibn Amur, ibn ka'ab ibn sa'ad ibn zaid zaid mana ibn tamim to kabila ce ta banu tamim mm, nisba ce kabila ce ta banu tamim mm, a minqari at-tabulaki a zabbal kuma da iya uzzabai ko azzabar na'am da tabo da shi duk ɗaya ne ko to amma ai akwai bambancin As-Samad taki ne shi ko azzabal shara ce ai zabala wa yafalu azzibal ma tahmiluhu namla bi fiha wannan azzibal kenan الزبال الكتبة التي يخزم بها النعل قبل أن يهزى شيء دي الزبال زبال زبال جامع القمامة والكناسة والمخلفات يمر الزبال على المنازل صباحا هنا لقد كنت مؤجم اللغة مؤجم اللغة العربية المعاصرة أنا المعاصرة يعني إيه إبشارة الزبال من يجمع القمامة na'am amma wa aka yi malakabi da azzabal din azzahabi ya faɗi arrazi ya faɗi wannan wali abdulmuhsin suri فيه قصيدة وقيل حمل إلى مصر سنة 76 و30 وهو الذي تزعم العامة أن دمشق تملكها قسيم الزبال وكان يركب بقحف من ذهب نعم أحمد ابن إبراهيم ابن الزبال الواقف ببغداد ابن الزبال كما بقى اسمع أيوة نيني الزبال نبا آه، بري دوبة دقة باكي آه، التراجم gaba ɗaya mu duba su a cikin a cikin attaraju sujjal wa amma zabbal bi fathi za'i wa tashdid al ba al maftuha wannan daga ikmalul mu'lim ikmalul ikmal na ibn nuqta al maftuha al mujawaz wahida fara'aytu bi khatt muhammad ibn al abbas ibn al furat al hafiz bi isnad qala hadathana badr ibn al haytham al qadi imla'an قال حدثنا أحمد بن زكريا بن الأودي الأودي الصوفي قال حدثنا حسان الزبال قال حدثنا زيد ابن الحباب وأحمد ابن إبراهيم ابن أبي ابن علي ابن الزبال الحريني سمع من النقيب فوات الوفيات وحمار الزبال الوافي بالوفيات وفيات ابن الزبال نعم <laughs> والمقفى الكبير يونس الزبال أخذ عن شيخ عن الشيخ يونس الزبال يونس الزبال العبد الصالح بل الولي المرشد الداعي إلى الله كان في أول الأمر زبالا يجمع السراجين للحمامات بدمشق يونس الزبال ثم فتح الله عليه ثم فتح الله تعالى عليه فلزم السلوك حتى صار من أعيان المرشدين بدمشق وصار له مجلس وحلقة وحلقة ذكر عند قبر السيد يحيى بن زكريا عليه عليهما الصلاة والسلام بين القبر والش بين القبر الشريف والجدار القبلي وأخذ عنه الشيخ علي النقطجي وغيره بلغني أنه مات في سنة سبع وسبعين بتقديم السين فيهما وتسعمائة وهي سنة ميلادي ودفن بالقرب من زاويته بسوق ساروجا رحمه الله تعالى وأن الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة نا نجم الدين محمد ابن محمد الغزي duk يكوي ابن حجر ميدي أعيان المئة الثامنة المئة العاشرة ne shi kuma ya ayanul mi'atil ashira shi ibn hajar ya ad-durarul kamina fi ayanil mi'atis samaniya na'am la ba'asa bi zalika la ba'asa bi babu laifi akan yin haka yayin da ya kasance shi an san shi da wannan lakabin in lam ya ibi idan bai nufin in aibata ai bai shi ba ai bai yi nufin aibata shi ba abinda kawai yayi shine ya nufi wato sanarwa da shi sanar da cewa shine wani zahirin itlaqin su da suka saki wannan ba tare da wani kaidi ba ko da abin sifantawar da wannan yaƙi wannan a sifanta shi da shi da wannan ne wata jama'a suka fito ɓalo-ɓalo suka faɗa lakin a cikin ibn salah sai dai abin da yake ƙi yake ƙinsa na daga wannan laƙabi in yana ƙi kada a yi kamar fi isma'il ibn ibrahim al-ma'ruf ibn ulayya kamar akan wato isma'il ibn ibrahim ibn ulayya wa ya ummuhu da mahaifiyarsa ce wa ila jaddatuhu an ce kuma kakarsa ce ruwina an yahya ibn ma'in an ruwaito mana daga yahya ibn ma'in annahu kana yaqulu cewa ya kasance yana cewa حدثنا إسماعيل بن عليّة Eh, yace haddathana Isma'il ibn Ulayya sai ibn Ahmad ibn Hanbal ya hana shi cewa kada ka faɗa kada ka yace kun Isma'il ibn Ibrahim ce ne Isma'il ibn Ibrahim fa innahu balagani annahu kana yakrahu an yunsaba ila ummi domin ya riske ni cewa shi ya kasance yana kin a nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa sai yace kar ka kabilna minka ya muallim alkhair to mun karbi <laughs> da gare ka ya kai mai koyar da alhaini <laughs> na'am ya a cikin nuzhatun nazar kana shafi'i ya kulu a shafi'i ya kasance yana cewa ana isma'il allazi yuqalu lahu ibn ulayya akhbarana isma'il yace ana amba ana isma'il eh, eh ana ya zanta mana akhbarana isma'il allazi yuqalu lahu ibn ulayya wanda ake ce masa ibn ulayya warwi ayyuhal muhaddis to ka ruwaito ya kai ayyuhal muhaddis ya kai malamin hadisi eh amma ai kaga a shafi abin da yi allabi yuqalu eh, yuqalu lahu warwi ayyuha al-muhaddith fil imla ahadith an shuyukh al-ujdilu eh ka ruwaito ya kai malamin hadisi daga malamai uddilu da aka yi da aka hukunci akan su da adalci la Bukakkar bukakkarwaito daga waninsu kamar makaryaci ko kuma fasiki wanda ya aka san shi da bid'a al'imam muslim ya ruwaito a muqaddimar littafinsa as-sahih daga abdulrahman ibn mahdi ya ce to mutum ba zai zamanto imam ba jagora a cikin wannan ilimi yayin da yake ruwayar hadisi da dukkan abin da ya ji wato ba tare da tantancewa ba an yi haddis da kulli ma sami'a mm, to eh wajen ai wannan wajen tahririn abin da ka ji din ne amma wannan wajen riwaya daga wajen daga malamin ba kowane malami za ka yi riwaya daga wajensa ba ai shi ne malik yake cewa ya riski saba'in a madina wanda kowanne daga cikinsu yana kaunar cewa in yi addu'ar roƙon ruwa Allah zai shayar da su ruwa amma ya ce bai ruwa ya daga gare su ba saboda da san wannan sha'ani ba ba harkar su bace ya fita ibada su na ibada tsakanin su da Allah amma ilimi yana da mutanensa <laughs> a wata kila ba su baye bane zuhadu ne <laughs> eh in eh, ko kuma su wuce su rike sufancin su amma in aka zo ilimi ilimi a da rijal ɗinsa. Hmm. ba ibada ba ce imaman wa an malam eh, mutum ba zai zamanto imam ba alhali yana riwaya daga kowa haka nan ya zo a cikin tadribin rawi warwi an kulli shaykhin minhum atharan kuma ka ruwaito daga kowane malami daga cikinsu asaran hadisi ɗaya ai hadisi guda ɗaya a cikin majalisi kuma ya sanya na'am kuma ya sanya mafi rinjayensu da uh, meye mafi rinjayensu bi uluwi sanadihi cewa yana da isnadi ali kamar wanda yake in kai riwaya ta hanyarsa zai zamanto wasila tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam alal misali mutum biyar ne to sai ka kaddamar da shi akan wanda in kai riwaya ta hanyarsa wasila tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum shida ne ko bakwai sai ka fara da wanda yake mai kamar yadda bukari yakan yi sai ga ya kawo in dai hadisi ne daga abu nu'aym al-fadl ibn dukain sai ya kaddamar da shi ko da akwai ba mahallin shahid ɗin da yake so a nan yake ba amma sai fara ambatan nasa sannan sai kuma ya biyar da shi ko ta'alikan da riwaya da take da mahallin shahid saboda wadda ya yi italikin wancan da ita ce da mahallin shahid amma ya kawo wannan saboda ulu sanad na so in ga maganar asiyur a al ne wajen wajen wannan matsalar

ya rike bai dame shi ba ah. wata idan wanda ya samu suna wanda daga nan kamar kawai mutane da magana suka samu sunan baya so ah. kuma an za a yi ruwa ya ji baya jin daɗin ana faɗa wata yanzu kamar akwai nauyin aibi a cikin shi wannan ai in dai an san shi da shi kai in baka nufi aibata shi ba ya halatta shi ne ai matsalar ko da baya so ba giba ne sai dai alwara'u kamar yadda imamu ahmad ya faɗa in baya so kamar da aka ruwaito to kai kakka faɗa eh, kamar sa'id ibn al-musayyib ne kaga baya san ake ce masa musayyab hmm? Hmm. yace sayyabtumuna sayyabahumullah dan kar wannan addu'ar da ya yi ta shafe ka to kai ka ce ibn al-musayyib ismul fa'il din ba da ismul maf'ul ba musayyab wanda aka bari hmm? ba na asiba bane wanda aka yanke aka rabu da shi ya ce wannan wa ismai alama sayatihi fi man nusiba ila faja'izun fi dhalika kullu kama sarraha bihi al-khatib ma lam yakun fi al-laqab itra'un mimma yadkhulu fi an-nahy fa innahu haram aw lam yakun al-mawsuf bihi yakrahuhu kabnu ulayya wa abi az zinad wa abi salamah at-tabuzaki wa ulay ibn rabah وابنه موسى ومسلمة بن علي وابن راهوية وخالد بن مخلد آه، القطواني فالقطواني لقبه وكان أيضا يغضب منها <laughs> قطوان موضع بالكوفة وزياد بن أيوب البغدادي دلويا إلا أنه كان يقول من سماني دلويا لا أجعله في حل وأبي العباس الأصم كان يكره أن يقال له الأصم <laughs> kai wato wata ibara abul abbas al-asam eh wato shine ya fita daga cikin wani ijma'i a namanta matsalar a cikin ahkamul qur'an na ibn al-arabi na gani inda ya saba ma dukkan fuqaha yace a a lakin al-asam lisamamihi ma sami biha <laughs> Eh, li samamihi ma sami abiha Allah barin kawo ku kisan nan ibn al-arabi a cikin ahkam eh ganam ka tana matsalar ne oh. eh al-musayyib eh bism al-fa'il hmm. <laughs> bari ku ji abin da ibn al-arabi ya faɗa a kamun qur'an wato <laughs> yana abin da ya zo ya abin da ya ga dama ibn al-arabi saboda iya larabcinsa in ya samu in ya karyo magana saboda iya larabcinsa sai wani abin da yake zo <laughs> abin da yake ahkamul qur'an ibn al-arabi mm. a baiwa za ta idda nisfa iddatil hurra ko wannan hada wannan iddatul hurra ijma'an wannan ijma'i ne illa ma hukiya anil asam fa innahu sawwa fihi bayna al-hurrati wal ama shi sai ce da al-hurra da al-ama duk dai suke wa qad sabaqahu al-ijma' gashi an yi ijma'i kafin shi lakin li samamihi <laughs> lam yasma' <laughs> to in banda ibn al-arabi ina ruwan alakar wato cewa <laughs> cewa shi asammu ne da cewa ba zai iya karantawa ba wataƙila ya ji ijma'in bai yadda ba amma dan dai yayi ta'liqi wai lakin al asam li samamihi lam yasma bihi <laughs> ibn al arabi rahmatullahi alayhi a wani lokacin kana karatu wato kai kai kadai zai karfa littafin kai ta dariya <laughs> eh. Eh. eh mana al-qurtubi a ah, fasun ah, to a lokacin nan sun nafsaka an yi wuƙo'i fi ka tsare kanka daga fada duk da yake faja'izun a malam ya kun ya karahuhu to wannan fasun ai ka tsare kanka kakka fada والراوي عن وصفه بذلك إذ هو حرام حسب ما استثناه ابن الصلاح متمسكا بنهي الإمام أحمد لابن معين أن يقول حدثنا إسماعيل بن علي وقال له قل إسماعيل ابن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه ولم يخالفه ابن معين فيه بل قال قبلناه منك يا معلم الخير وقد أقر الناظم ابن الصلاة على التحريم كما سيأتي في الألقاب وأما هنا فقال الظاهر أن ما قاله أحمد على طريق الأدب لا اللزوم انتهى ولذا قال شيخنا فهو حرام أو مكروه إيه، فهو حرام أو مكروه قلت فلو علم أن كراهته تواضعا لما يتضمن من التزكية أو نحو ذلك كما نقل عن النووي رحمه الله أنه قال لست أجعل في حل من لقبني محي الدين فالأولى تجنبه كاغا يا فان يا على جهه التواضع اما يتي لم اجعله في حلم من يفي مثلا والاصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لما سلم في ركعتين من صلاه الظهر اكما يقول ذو اليدين كاغا لك بيني ولذا ترجم البخاري في صحيحه بقوله ما يجوز من ذكر الناس باي اوصافهم نحو قولهم الطويل والقصير وما لا يراد به شين الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين هذا فكره البخاري فذهب في ذلك إلى التفصيل كالجمهور وشذ قوم فشددوا حتى نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول بصري أنه كان يقول أخاف أن أكون أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكرت لفة ذي اليدين لقوله فيها وفي القوم رجل في يديه طول kaga an sifanta shi da abin da ke tare da shi ne kuma ai kaga abin nan ce na ƙasa ce وقال ابن المنير أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز وإن كان للتنقيص لم يجوز كما دي عند دي أكفر مال إن لم يعيبي إن لم يعيبي نعم وقال وجاء في بعض الحديث أن عائشة في المرأة التي دخلت عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتيها وذلك أنها لم تفعل ذلك بيانا وإنما قصدت الإخبار عن صفتها فكان تياب ومن أدلة النهي قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب وكان نزولها حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللرجل منهم اللقب واللقبان وعلى كل حال آه، وعلى كل حال من التحريم أو غيره فذلك في من عرف بغير ذلك أما حيث لم يعرف بغيره فلا وبه صرح الإمام أحمد فقال الأسرم سمعته يسأل عن الرجل يعرف بلقبه فقال إذا لم يعرف إلا به إذا لم يعرف إلا به ثم قال الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا فسهل في فسهل في مثل هذا إذا شهر به وهو أحد الأماكن الستة التي رخص في ذكر المرء فيه بما يكره ولا يؤد غيبا ما هي ما هي الأماكن الستة الأماكن الستة المشار إليها ذكرها أهل العلم ومنهم الغزالي في الإحياء والإمام النووي في شرحه على مسلم وهي أول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على على إنصافه فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيذكر آه، لمن يستعين فيذكر لمن فيذكر لمن يستعين لمن يستعين به آه، أفعال العاصي والمنكرة الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين آه، الإخبار بعيبه عند المشاورة وطلب النصيحة في بيان حاله الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو ببدعته فيجوز ذكره بما آه، ذكره بما يجاهر به السادس ما أشار إليه السخاوي وهو إذا لم يعرف إلا بذلك اللقب وقصد به التعريف دون عيبه وتنقصه وما أحسن صنيع الإمام صنيع إمامنا الشافعي حيث كان يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا وكان أبو بكر ابن إسحاق الضبعي إذا روى عن شيخه الأصم يقول فيه المأقلي نسبة لجده مأقل ولا يقول الأصم لكراهته لها كما تقدم تعاونا سيما يدشي مجهول ثم بأسنش دشي بقى وقد قال البلقيني إنه إن وجد طريقا إلى العدول عن الوصف بما اشتهر به mimma yakrahuhu fa huwa aula amma gaskiya in bai samu ba yanzu kamar wannan al'asam din da yake ce masa al-ma'ai in ba a gane shi da haka ba kaga sai a ce masa majhul na'am litta'arif a ba za a ce litamiz ba ta yaya zai zama litamiz sai shi ne ta'arif din ne ai hmm, ta'arif din ne wato dai matsalar wajen ta'ayib ne al-iskali yana zuwa idan ya zamanto cewar a shi bai yi niyyar yi ba bai yi niyyar ya aibata shi ba ya yi niyyar ya sanar da shi ne amma kuma mai wannan lakabin baya so wanda aka yi masa da wannan lakabin baya so na? to shi ne alwara'u ne abin da yi, yayi yi kalu lahu kaza akwai yana da ran sai ka faɗa yi kalu lahu aka yi yayi ka gani kai baka faɗa ba eh <laughs> na'am sannan ya kai mai yin imla'i a kayi kayi tahariri wato ka ka tantance abin da kake shiftarsa kuma ka yi karda don abin da ake fa'idantuwa daga gare shi ka zaɓi abin da yake maɗaukaki a isnadinsa kuma wanda yake mai gajartan matani a cikin fiƙihu ko kwaɗaitarwa ka zaɓe shi lil imla'i domin shiftarsa ali eh, ibn hujur ya ce ibn hujur وظيفتنا مئة للغريب في كل يوم سوى ما يعاد شريكية أو هشيمية ahadisu fiqhin kisarin diyar wazifatuna mi'atun lil gharibi wazifan mu shine hadisai guda ɗari lil gharibi ga waɗanda suke wato hadisai waɗanda suke baki wanda ba wajen kowa suke ba fi kulli yawmin a kowace rana ita ce wazifan mu siwa ma yu'adu banda wanda ma ake maimaitawa sharikiyatun wato riwaya wadda take daga sharik alqazi kenan hushaimiyatun wadda ake ruwaito ta daga hushaim a hadithu fiqhin hadisan fiqhu isarun jiyad gajajjeru kyawawa ذكر هذين البيتين ابن عدي في الكامل والخطيب في الجامع والمزي في تعذيب الكمال نعم a wajen shahidin wajen kasir kasiru matni eh kisarun eh. jiyad thumma abin sannan ka bayyana sannan ka bayyana ya kai mai yin imla'i ka bayyana wato ɗaukakuwar isnadinsa da kuma wato girman eh, eh, da kuma ɗaukakarsa a cikin isnadi da kuma wata fa'ida a cikinsa wato fa'ida ta isnadi kenan shine ake ce mala fa'iful isnad hmm. da kuma a cikin hadisin kamar wato a nisan tarihin wato dadewar tarihin jin hadisin cewa na ji shi sami'tuhu منذ 30 sana mm. da kuma kadaituwarsa daga malaminsa cewa lam yarwihi an anhu illa sahibukum mm. mm. da kuma kasancewar ba a samun wannan riwayar hadisin in ba a wajensa ba ko makamancin wannan su duk suna daga cikin fawa'id eh tafarrud ba a'a ba koyaushe ba ba gashi annasa'i ya rubuta littafin da Dr. Sani ya tafiƙi ma agraba sho'ba an sufiyan wa sufiyan an sho'ba. abin da yake wajen shu'uba baya wajen sufiyan da abin da yake wajen sufiyan baya wajen shu'uba ai wanda ya isa ai shi yasa ba wanda ya ba kowa ne ya rubutu akan al-gharibul hadith ba sai irin su dara kutni irin su at-tabarani wa abin sihhatahu kuma ka bayyana ingancin sa da kuma kasancewar sa kyakkyawan isnadi ne da kuma wasal kuma wasalce wato dabbin sa shine tantance yadda wasalin da yadda rubutun da wasalin yake na kalmomin da kuma abin da yake ka bayyana mushkilan abin da yake mai rikitarwa fil asma'i a sunaye wal alfaz da lafuzan matani da ma'ana wadda take mai rintsi ko kuma ma'ana ba ko kuma kalma wadda take bakuwa a cikin matani kuma ka bayyana rauninsa da illarsa in ya kasance hadisi ne mai illa kamar hadisin korewar yin basmala din nan wanda ya gabata mu karasa zuwa matsala? Mm. kai da yawa fa a mu karasa mu karasa tunda mun yi musulmi jiya mu karasa wannan bazin wajtani bil mushkila kas sifati ba mu karanta baitukan ba ko mm. واجتنب المشكلة كالصفات ورخصا مع المشاجرات والزود مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق واختموا بالإنشاد والنوادر ومتقن خرجه للقاصر أو حاسد بما يهم إشغال وقابل الإملاء حين يكمل وقابل الإملاء نعم وقابل الإملاء wai kamar yadda shi muzafa muzafi ilai a to ai baka to ai qabil din ya zama to cewa cewa kenan ba a a baka bai zama to fi'il amr ba ai amr yake maka wa qabilil imla wato dabarar yan nahau za ka yi wani arabi cewa komai ka faɗa za ka iya fitar masa wajen na irabi eh kare eh, eh, wajta ni bil ka nisan wato ka guji a wato ambatan abin da yake mai rikitarwa na hadisai kas sifati kamar a hadisu sifat kamar waɗansu a hadisu sifat da suke akwai rikitarwa kamar inda malik yake inkarin hadisi da waɗansu hadisan sifat to sun ɗauki masabar malik kenan kamar akwai hadisai da aka ce malik ya yi ya fada da aka ce masa ibn ajilan yana riwaya da aka ambace ya ce wa yake ruwaito wa'annan hadisin aka ce ibn ajilan ya ce lam yakun min al-fuqaha ba cikin fuqaha hadisin inna allaha wato inna la khalaqa adama ala suratihi ko a wannan hadisin ne amma bai yi inkarin hadisin nuzul ba bai yi inkarin hadisin nuzul ba shi ma shi yasa ake a waɗansu ke kayyadewa kamar yadda ibn hajar yayi ya kasance yana baya son at-tahdid da ba'd ahadithus sifat waɗansu ahadithus sifat to kuma al-maqsud anan ba wai itla'a wajhi al itlaq ba akan cewar inda za a yi a lil'amma amma in abu ne wanda yake ga wanda ilimin su ya kai ba zai zama to mushkil a gare su ba sai kuma kamar yadda Imam Ahmad ya karhanta riwayar hadisin a riwayar da hadisin a hadis da hadisai da suke nuna khuruj zahirin zai ke nuna kamar khuruj alal a'imma mm. eh, ya karhanta wannan kuma kamar yadda Anas ibn Malik ya ƙi a zanta ma hajjaj ibn yusuf hadisin uraniyin hmm. hadisin uraniyin wanda aka yi musu kwalli da da da da ƙonannen ƙarfi ɗan buda ɗan buda ɗan <laughs> buda ba katina ɗan buda eh. to shine ai wajta ni bil mushkil kenan abinda kake ganin zai rikitar na hadisai to kan nisanci riwayar su a cikin majalisar imla' kasifati kamar a sifat haka a sifat saboda kuma faɗin sayyidina ali hadithun nasa bima ya bima ya arifun atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu a wa kuma kanisanci hadisai da suke kawo ruhusa wajen wajen ambatansu ga al'awam saboda kada su rinka bin su su kyale al'aza'in Mm. ma'al mushajarati tare da hadisai da suke nuna abubuwan da sahabbai suka yi a rigima a tsakanin su bu mata taja'a wato kamar yadda mai risala yake cewa a bar ma wal kaffu san amma shajara bainahum mm. wazuhud wazuhud <coughs> wa zuhud shi kuma hadisan wato az-zuhud abubuwan da suka zo wato shi az-zuhudu ma'a makarimil akhlaqi tare da wato kyawawan ɗabi'u aula su suka fi cancanta wato fil imla'i wajen yin imla'i bittifaqi da ittifaqi in ka ga mutane su zuhudu su guji duniya da kuma makarimul akhlaq inda a majalisin imla ne da kowa da kowa yake zuwa ba wanda zai samu rikici a nan wajen ba wanda zai samu abin da zai rikitar da shi mm. waqtimhu ka cika majalisinka na al-imla bil inshadi da wato karanta wato wa a shi'irori shi'ir waƙoƙi waɗanda suke na halal masu sanya taushin zuciya wannan wadiri da kuma irin labarurruka waɗanda suke nadirai wanda ba a cika jin su ba abinda kasan mutane suna son kisso shi suna son kissa mm, ana yin tafsiri za ka ci kissa sai ga an gyara zama a san waɗansu hafaɗa ake kissa eh, tarihin malamai ɗin ma ba Ah, <clears throat> wa mutqinun ah, ah, kharrijhu lil qasiri wa mutqinun dai ai hafizun mutqin wato wanda yake mai kyautata riwaya kharrijhu wato ka da hadisinsa hmm. lil qasiri inshadi wal nawadiri wa mutqinun kharrajahu lil kharrajahu lil wa mutqinun kharrajahu lil qasiri in kace kharrajahu din shine zai kare amma in kace kharrajahu eh wa mutqinun kharrajahu wato wanda yake mutqin ne wato mai kyautatawar riwaya kharrajahu to yana fitar da hadisansa ya takrijin hadisan da yake so ya yi imla'in su lil qasiri ga wanda yake ba zai iya tafriji ba wato hafizi wanda yake mutqini ne kafin ya fitar da hadisin kafin ya riwaya ga wanda ba zai iya ba to sai ya yi tafrijin hadisin aw hafizin ko kuma wanda yake ba mutqin bane ba wanda yake ba wanda yake kafiri wanda yake mai baya iya wanda yake mai takaitaccen ilimi wanda ba zai iya tahriji ba ko ma hafiz ne wanda yake yana da iko akan yayi tahriji din bima yuhimmu sai dai shi a bima yuhimmu yushgalu sai wanda ya zamanto cewar wato ya shagaltu da abin da yake a da abin da yake ya shagaltu da abin da yake zai sanya masa damuwa wato ba zai samu a faragar ya yi tahrij din ba zai iya yi amma ya shagaltu ai idan kasar al an tahrij imla aw kana mashghulan bi a'malin tuhimmuhu kal ibta wa talif fala sa an yasta'ina ala dhalika bi ba'd al-huffaz al-mutqinin wa hafiz wa mutqinun kharrajahu lil qasiri aw hafizin bima yuhimmu yashghalu wa qabilil imla'a <clears throat> hina yakmulu sannan ya kai a mai yin imla'i ka yi muƙabala na abin da ka yi shiftarsa hina ya kamulu yayin da ka gama wayo yayin da ka gama sai ka yi muƙabalar abin da ka yi imla'insa tare da abin da yake wajenka hmm. hina ya kamulu to mu karanta shirkin wajtanibi wajtanibi alhadith almushkil ko ka guji ka nisanci hadisi mai rikitarwa wanda hankulan waɗanda suke sauraron sa ba za su dauke shi ba ko ba za su fahimce shi ba kamar hadisan da suke ambatan sifofin Allah saboda ba a abinda ba a aminta a gare shi ba a aminta a kansu na wato kuskure da kuma wahami wato shaci abinda zai kawo musu ransu ba tare da hujja ba da kuma afkawarsu a cikin kamanta Allah da kuma jingina da kuma sifanta Allah da da abin da yake sifar alhawadis na kamar jiki irin na wato fararru Ah, ya zo a cikin hadisi idan kuka yi riwaya idan kuka zanta ma mutane hadisi daga wato kan ubangijinsu bima yugribu bima yugribu yugribu au ya shukka alaihim da abin da yake zai zamanto bako ko kuma ya tsananta a gare su ya azubu hmm. yugribu anam hmm. yugribu bari mu ga riwayar a ba sai a inda ya su ya zuwa rubin ta wani suna tsaye a hmm? eh tanub rufin tanub إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثهم بما يفزئهم ويشق عليهم كاجي رواية السنة لابن أبي عاصم بما يفزئهم ويشق عليهم يفزئهم فلا تحدث بما يفزئهم haka ya zo وكما فلا تحدثهم بما يفزئهم yafza'uhum ko faz'a yufzi'u din da zai a'a amma fazi'a fazi'a lazim ne fazi'a afza'a shine muta'addi din amma ban sani ba ko yana zuwa muta'addi yana zuwa lazim ne فزع الفزع الذعر في الأصل مصدر وربما جمع على أفزع تقول فزع إليه وفزع منه من باب طريبة ولا تقول فزعه والإفزاع الإخافة والإغاثة أيضا فزع يقال فزع إليه فأفزعه أي لجا إليه وفزع أي أخافه وفزع أي كشف عنه الخوف بما يفزعهم يفزعهم كده يفزعهم وانا مؤجم الأوسط المؤجم الشاميين المدخل إلى السنن الكبرى لن دقنني يكاوش دقوم كما شعب الإيمان ذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثهم فلا تحدثوهم بما يغرب عنهم ويشق عليهم شيني رواية شعب الإيمان haka kuma a cikin إلى ila sunan al-kubra fala tu idha haddathtum an-nasa an rabbihim fala tuhaddithuhum bima yaghrubu wal hadith da'if ضعفه الألباني في الجامع الصغير في جميع في ضعيف الجامع na'am ya ce idan kuka zanta ma mutane zance da kan ubangijinsu to kada ku gaya musu abinda zai zamanto bako a gare su ko ya tsananta a gare su albai haƙe ruwaito toshi marfu'an amma kamar yadda kuka gani fihil walid ibn kamil qala al-bukhari indahu ajaib Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya ce, zaba Allah wa rasulu kuna son a karyata Allah da manzansa ne ku zanta ma mutane abin suke sani ku kyale abinda suke inkari Bukhari ya ruwaito shi ya tsallake mu kuwa mu ai mun fi son abin da za a ce za a ji shi da farkon magana wanda ba wani bai taba faɗan sa ba ba hmm, ko ji shi ba ko ya ce a ai kaji kaji inda ilimi yake <laughs> idan majalisi am ne sai a guje shi sai a guje shi a to ai majalisi am daban yake da majalisi na tullabul ilm majalisi khas ne eh, majalisin imla shine wanda kowa da kowa yake zuwa ibn mas'ud yace kai ba me mai zanta ma mutane wani hadisi ba ne wanda hankulansu baya riskarsa sai ya kasance fitina ga waɗansu muslim ya ruwaito shi الخطيب البغدادي al kuma yana haka nan ma wajen riwayarsa ga gama garin mutane yana nisantar rukusosi kun ga ana maganar riwaya lil awam wato ai hadisanta da hadisan wato jayayya husuma sabani da ya faru ai husumomi da suka afku tsakanin sahabbai Allah ta'ala yadda da su haka nan ma hadisai na isra'iliyat su ma duk a guje su kawai dai zuhudu ne da ladabi da hadisan kyawawan ɗabi'u da daga wato kyauta da sauƙin hali shine sauƙin kwibi da cika alkawarurruka da waninsu to so suka fi cancanta bisa waninsu a wajen imla'i ai a majalisin imla'i wannan da bisa haduwar malaman hadisi da waninsu ka cika majalisin naka wato majalisin imla'i da wato kawo waƙen shi'iri abin da yake mai dacewa ga abin da ya zo wato yinsa a lokacin a zuhuri ya kasance yakan ce ma wato almajiransa ku kawo abinda kuke da shi na waƙoƙinku ku kawo daga wato labarurrukan rukanku. fa innal majjatun eh? fa innal majjatun ni ya ce kawo ana eh, eh, himbun ko hamdun himbun ne ko hamdun domin majjatun wato shi ya wato ya gauraya ya eh, to ya wato ya gauraya bi ma'ana yana son abin da yake zai sausauta masa ya cika ah, hamdun ko himdun حمض الحموض طعم الحامض وقد حمض الشيء من باب سهل ونصر فهو حامض وهو نادر لما تنكره بفنيش الحموضة بكاو منظر با فهو حمض حمض حمض ديكو إيه، شين اسم الفائل صفة مشبهة كي tunda um, lazim ne sai dai ya zama ya samu sifa mushabbaha wabin nawadiri wal hikayati wal hikam da kuma abubuwa waɗanda suke nadirai wanda suke ba taba wato ba saba jin su ba da kuma hikayoyi da kuma hikimomi da fa'idodi waɗanda suke masu rintsi wanda kawai ana jin su sai ka ji mutum ya gane cewa wannan hikima ce kamar yadda yake da al'adar a'ima alhambu kullu nabatin yabqa alal qayb fala yahiju fi rabi' wa mi wa fihi muluhatun tashrabu al-iblu al-ma'a ala aklihi wa hamadat idha ra'atu wa huwa hamid fa hiya hamdun kenan wal qalb hamdun eh a'a bai kawo shi ba wallahamu hamdun lirrijal mm, wallahamu hamdun lirrijal wa kad yusamma kullu ma fihi muluha humban dukkan abin da amma dai mu dai tsami ne ai alhumuda tsami ce wal qalbu hamdun wato zuciya ta yi tsami a san abin da yake zai dan sata ta yi zaki dan <laughs> samu ɗanɗano na zaki aha ya kafa hujja a kan wannan da faɗin Ali ibn Abi Talib karramallahu waje Allah ya girma Allah ya fuskarsa wato ku sanya zukata su huce su huce yi hutu ku nemi wato abubuwa masu ban mamaki na hikima al-khatib ya ruwaito shi التاج ابن السبكي يتي na ji mahaifina a cikin darasin la'asar yana cewa alhali an ce masa al'ada a da ta kasance wato shi malami na la'asar sai ya ambaci wata fa'ida ya ce kuma ku to ku ambaci wata matsala da zan fitar muku da fa'ida a cikinta sai na ce aure ba tare da waliyi ba sai kawai ya ce huwa batil ce ne saboda faɗinsa sallallahu alaihi wasallam kowace mace ce da ta yi aure ba ta aurar da kanta ba tare da izinin waliyinta ba to auren ta ɓatacce ne ko dai a nufi haƙiƙanin lafazin da wannan ko kuma surar wajen da ake yin jayayyar a kai ita ce mace ɗaya wadda take balagagga ko mai hankali ko kuma ya zamanto lafazin an kayyade shi da kaidi da mhm. wato muƙayyadun bi ƙaidin yandariju fihi ahadu hadhihi al arba ƙaidi wanda ɗayan waɗannan al'amuran guda hudu zai shiga ƙarƙashinsa sa aw shay'in yalzamu minhu ko kuma wani abu wanda yake zai lizimta daga gare shi ko ɗayan waɗannan al'amuran guda hudu ko kuma gargwado da yake yi haɗa tarayya tsakanin na biyun da na farkon da na biyun da na farko da na uku ko tsakanin na farko da na hudu ko kuma tsakanin na biyu da na uku ko kuma na biyu da na hudu ko na uku da na hudu isman wannan kashi goma sha ɗaya kenan to a bisa takdirin ƙaddarawar nufin ɗaya daga cikin goma sha dayan nan to wannan dole zai lizumta tabbatar hukuncin a cikin surar da ake jayayya a kanta kuma ya zamanto ɗaya daga cikinsu ita ake nufi domin shi Allah jalla wa'ala mai wato nufinsa halattacce ne zartacce ne tare da ingancin ingantuwar lafazin ga bayyana iradar tasa abinda kuma yake ba shi ne ba wato ba iradar Allah ba ce muntafin bil abin korewa ne a asalinsa فإذا ثبت أحد المظلومات الأحد عشرة يثبت اللازم to don haka idan ɗaya daga <clears throat> cikin ababen da suke ababen lizimtawa guda goma sha ɗaya suka tabbata to abin da ya lizimta su ɗin dole shi ma zai tabbata shi ne cewa aure ba tare da waliyi ba ɓatacce ne har wa yau ba a itikadin cewar auren itikadin faci eh, wannan abu ne shi ne marin jaye saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan li'annahu saboda shi ala ahada ashara eh, taqdiran a bisa wato fuskoki goma sha ɗaya na kaddarawa. kowanne daga ciki dalili ne a kanta. ɗaukan wato a ɗaukan fuskar inganci akan fuska guda ɗaya babu dalili a kanta sai ya zamanto wannan shi marjuhi ne da aka kai itikadin inganci tare da wannan kaga ya zamanto abin hanawa domin abin da zai lizimta a nan shine rinjaye ba tare da abin rinjayarwa ba wannan kuma wannan karya ne don haka sai ya to itikadin inganci sai ya to ɓatacce ne sai ya zama sai abin da yake kishiyarsa shine zai tabbata shine itikadin wato ɓaci Allah shine mafi sani kai ka san arithmetic na'am to wannan wai ita ce irin nukta din da zai faɗa in an gama wannan nukta ai tafi karfin nukta wannan karatu ne hmm. na'am wa idza kana muridu al-imla'i uhm. hmm, ci gaba don mu karasa matsalar a wannan dai an wuce ai ba ya ce ba misalin fa'ida ne wanda ke so ya gane fa’ida sai je da ƙara karatun arithmetic idan wanda yake son yin imla'i idan ya kasance wato a kasiran ba zai iya yin takrijin abin da ya yi imla'insa ba kuma ta a nan wajen akwai mutkinun wanda yake mai kiyayewa mai kyautata hadda ai makiyayi masanin yadda zai yi bitahrij a masanin yadda zai yi tahrijin hadisin to sai ya tahrijin hadisin shi dai wato ya takirijin shi hadisin ga wanda yake yin imla wanda yake ba zai iya yin wannan takrijin ba domin ya taimaka masa a cikin nufinsa ko kuma ya zamanto shi mai yin shiftar ba wanda yake mai tawaya bane akan yin imla'in bal babban malami ne na hadisi mai tamakkuni kan ya yi takhrijin hadisin ga abin da zai yi shiftarsa sai dai shi ya kasance zai shagalta da abin da yake wato sai dai shi saboda abin da yake himmatuwa da shi wato yana shagaltar da shi yana shagaltar da wato al'ifta yana bima ya yushigil a ai sai waqtihu bil inshadi wannan nawadi wa mutqin kharrajahu lil qasiri aw hafidin bima yuhimmu yushghalu a yawa yushghalu ne ko kuma ya kasance shi hafid ne zai iya yin tahriji amma bima yuhimmuhu yushghalu an shagaltar da shi da abin da yake himmatuwa da shi al ifta wa awi tasnif masalan abin da yake shigaltar da shi din shine yin fatawa ko rubutu ya shagaltu da yin fatawa ko kuma rubuce-rubuce ba shi da lokacin da zai yi takariji to sai wani masani mai cikakken sani a cikin hadisin ya taimake shi wajen takrijin hadisan wanda yake so ya yi imla'insu to wannan babu laifi eh research assistant kenan kaga tun da ake research assistant ai to fa ai wannan jama'a taron malamai ya aikata haka da kama abul husain ibn bashran da abul qasim sarraj mai abin nan mai musnad musnadu sarraj da waninsu sannan ya kai mai yin shifta ka yi muƙabala ka yi muƙabalar imla'in da ka yi ai hadisin da yake ya riga ya yi shiftarsa yayin da yake gamawa daga gare shi ibn salah ya ce babu wadatuwa ga barin a yi muƙabala da kuma kyautata shi da gyara abin da ya ɓaci daga gare shi da wato kamar karkatar alkalami da wucewarsa gona da iri wato ya ƙara abin da baya ciki wannan shine magana ibn salah ya ya gabata amma ba a inda ake binciken a babin da ake binciken al-muqabala hadisin zaid ibn sabit al-hafiz al-iraqi yace a can wato a babin muqabala din ibn ya yi rukhsa a can kan ayi riwaya ba tare da muqabala ba da sharadai guda uku amma anan bai ambace su ba yuhtamalu an yumala hadha alama ta taqaddam to zai iya daukan cewar a dauki wannan abin da ya ambata a nan akan abin a can abin da ya ambata a can kuma zai iya daukan cewa akwai bambanci ne tsakanin wato kwafowa kwafo abu daga asalin a asalin da malamin ya ji daga gare shi hifzan da kuma rubutu daga shiftar malami ta hadda saboda ita hadda wato mai yawan ha'inci ce a al'adar shi malaminmu a suyuti ta gudana ta hanyar yayi takrijin imla'in shiftar da yake yi da kuma tantance shi fi kurasatin a cikin wato daftari a cikin ɗan littafi kankani sannan ya yi imla'i hifzan daga hadda idan ya gama allazi harrarahu sai almumli wanda yake yin shiftar sai ya muƙabalarsa tare da shi akan asalin da yake wajensa a cikin wannan dan daftarin a cikin kurrasar wanda ya kyautata shi wa huwa atkan wannan shine yafi itkani yafi kyautatawa wa zakara ya ambata cewa shi al'adar yin imla'i shifta da rasa da rasa wato an daina shi ya rididdige ya tafi bayan ibn sala ya zuwa ga ƙarshen ranakun alhafidul iraki kaga tun lokacin sai shi a ya buɗe shi ya dawo da shi a sai shi al-imam iraki ya dawo da shi sanata eh, sab'ami'a sittin wa wato shekara shida kafin ya rasu sai ya yi imla'in ya yi shiftar majalisi a 400 da kuma goma da 'yan kai na majalisi ya zuwa ga rasuwarsa a shekarar 2006 wato ya yi shekara shida yana yi kafin rasuwarsa sannan ɗansa abu zur'a abdurrahim al-iraqi kenan shi ma ya rinka yin imla'i hayya zuwa ga lokacin mutuwarsa wa ishirin, shekara ta shida majalisi shida. wa kasran da 'yan kai sannan alhafin ibn hajar ya yi shi ma ya yi in laye shifta har ya rasu a shekara ta ɗari ya yi hamsin da ya yi majalisi sama da dubu sannan ya koyar shekara goma sha tara sannan shi al-musannif ne al imamu suyuti sai ya sake bude irin wannan majalisi yin wannan majalis farkon shekarar 872 sai ya yi shiftar majalisi 80 sannan wajen majalisin 50 Allahu a'alam wallahu a'alam amin to na'am ehe hawan eh hadda mai yawan ha'inci ce <laughs> ka gane ka amince mata amma sai ka nema ka rasa ta subuce in babu littafi da zaka je ka duba haka shi kenan ka tafi kenan hmm. alaikun salam shi'ir shine wake nasar zube ko nasar ne kamar yanzu sharhin da muke karantawa nasar ne amma matanin shi'ir ne eh, shi ne akan ce masa shi'ir akan ce masa nazum na'am ta <laughs> eh. sai liman ya kawo mana abiyar ko ta fa'ida daga kotu ko wata fa'ida daga kotu <laughs> eh an ce at-turaf turfa ko daga rayuwa ko wata nukta zana hmm. dan a tashi da nishadi saboda a dawo a dawo a cigaba da majalis to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga can